إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم من هاد شرع من هاد الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتهنن على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن تقواه سبحانه خير مسند وأعظم معتمد وأقوى معتضد واعلموا أن النفحات الإلهية والعطايا الربانية لا زالت تصحبنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم حيث منحنا الله سبحانه وتعالى أياما مباركة وأشهرا طيبة من بين تلك الأيام الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة التي تواجهنا واقتربت أن تنزل فينا لذا وجب علينا أن نستعد لها وأن نرحب بها وأن نتخذها ضيفا كريما وحتى نقول لها أهلا وسهلا لكن هناك أحكام وآداب تتعلق بهذه الأيام العشر المباركة وقبل ذكر أي وقبل ذكر أحكامها وآدابها يجب الوقوف على فضائلها إن هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى معلقا وأخرجه غيره موصولا أن معنى الأيام المعلومات على قول ابن عباس رضي الله عنهما هو تلك العشر الأوائل من ذي الحجة ثم إن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأيام أو الليالي في آية أخرى فقالت جلت قدرته والفجر وليال عشر والشفع والوتر فأخرج الأئمة المحدثون جزاهم الله خيرا عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما أن معنى الفجر هو فجر يوم النحر أي يوم الأضحية ومعنى الليالي العشر هي هذه الأيام الأشهر الأوائل من ذي الحجة ومعنى الشفع العاشر من ذي الحجة ومعنى الوتر التاسع من ذي الحجة هكذا روى الأئمة المحدثون عن الصحابي الجليل حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه فإن دل هذا على شيء أيها الأذاب فإنما يدل على فضل هذه الأيام وكيف خصها ربنا سبحانه وتعالى بمزايا كريمة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نوه نوه عن فضل هذه الأيام فأخرج الإمام البخاري وأبو داود وغيرهما من المحدثين في كتبهم المعتمدة من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح خير فيهن من هذه الأيام يعني أيام العشر من ذي الحجة قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء أيها الإخوة الأفاضل إن سلفنا الكرام كانوا يرحبون بهذه الأيام المباركة ويستعدون لها استعدادا كما يستعد الرجل الكريم لضيافة ضيف كريم فمن بين الاستعدادات والتجهيزات والتأكبات التي يقوم بها سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم لاستقبال هذه الأيام الكريمة الطيبة المباركة أنهم يستعدون لها بالتوبة النصوح إنهم يتوبون عن المآصي يتوبون إلى ربهم يتركون الكبائر لمن كان يرتكبها ويتركون الصغائر أيضا ثم يطلبون من الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة حتى يدخلوا هذه الأيام وهم مغسولون مهذبون مطهرون من كل ذنب ومعصية هكذا ينبغي أن نكون نحن أن نقتدي بهؤلاء السلف الكرام أن نفعل كما يفعلون أن نتوب إلى ربنا سبحانه وتعالى حتى يقبلنا الله سبحانه وتعالى وحتى نستطيع أن نعمل ما ينبغي عمله في تلك الأيام القابلة التي تواجهنا أيها الإخوة الأفاضل من الأحكام التي تتعلق بهذه الأيام يرجى من كل مسلم أن يضعف الأعمال الخيرية التي تعود فعلها والذي كان لا يفعل بعض الأعمال الخيرية ويتغافل عنها ويتقاصر عن فعلها ويخسل أن يشمر عن جد الساق حتى يرى ماذا سيقدم في هذه الأيام حتى يكون من المقبولين عند ربه جلت قدرته فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين لنا في ذاك الحديث السابق الذكر أن الأعمال في هذه الأيام تكون خيرا من الأعمال التي يقوم بها الإنسان المسلم في غير هذه الأيام فإن كان هذا كما هو فلماذا لا يتأحب المسلم ويستعد المسلم حتى يقدم لربه سبحانه وتعالى أعمالا خيرية وحتى تكون أجوره متضاعفة عند ربه سبحانه وتعالى لذا كان السلف رضوان الله عليهم يصومون هذه الأيام التسعة كلها يصومون هذه الأيام التسعة كلها لأن يوم النهر لا يصام إلا أنه يمسك عن الأكل والشرب حتى يرجع من مسلى العيد لكن الأيام التسعة الأولى فإنها تساء وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صام هذه التسعة كلها من اليوم الأول إلى اليوم التاسع إلا أن صيام يوم التاسع أفضل من صيام غيره لأنه صح الحديث كما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة القادلة السنة الماضية والسنة القادلة روي الحديث بألفاظ مختلفة ولذا ينبغي أن نستعد لصيام هذه الأيام التسعة كلها أيها الإخوة الأفاضل ومن الأعمال التي ينبغي أن نقوم بفعلها في تلك الأيام التي تواجهنا أيها الإخوة الأبابل صلة الأرحام أن نصل أرحامنا أن تزور إخوتك وأقاربك الذين ربما مخذت زمنا طويلا ولم تزرهم زرهم في هذه الأيام فإن الأجور في تلك الأيام تضاعف ومن بينها أيها الأفاضل الصدقات والعطايا والعدايا وخصوصا كان الناس في شدة الناس يحتاجون في مثل هذه الأيام إلى مساعدة مالية حاولوا أيها الأغنياء أن تسعفوا إخوانكم وتستغيثوا الملعوثين من بينهم وتقدموا لهم ما ينبغي أن تقدموا لهم من الصدقات حتى تحسن حياتهم وإن شاء الله سبحانه وتعالى يؤجبكم ربكم وكل عمل خيري أيها الإخوة الأبابل مرغب فعله في هذه الأيام المباركة حاولوا ألا تتغافلوا وحاولوا ألا تتكاسلوا وحاولوا أن تقدموا ما ينبغي أن تقدموه إلى ربكم سبحانه وتعالى فإن ربكم قابل لأعمالكم الخيرية وإنه يعجبكم على تلك الأفعال الخيرية إذا قمتم بفعلها أيها الإخوة الأفاضل من بين الأحكام والآداب التي تتعلق بهذه الأيام التي تواجهنا ألا يمسكن أحد أو أن يمسكن كل من أراد أن يضحي فلا يمس من عظافره ولا أشعاره شيئا إذا رؤي هلال ذي الحجة أخرج الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيحه من حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رؤي هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من أظافره ولا أشعاره شيئا حتى يضحي رغم الاختلاف الذي كان بين العلماء الفقهاء جزاهم الله خيرا في هذا الأمر أو في هذا النهي هل هو على جحة الاستحباب أو على جحة الوجوب فالقول الراجح إن هذا على جحة الوجوب وإن اتخذته نهيا فإنه على جحة التحريم حاول ألا تمس من أظافرك ومن أشعارك شيئا بمجرد الرؤية هلال ذي الحجة هذه سنة سنية معفورة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يضحي وقد يتساءل الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأراد أحدكم فهناك رواية قال وله ما يضحي به فإن كان لك ما تضحي به أو إنك تحسب أن مالا سينزل بك تستعمله للأضحية فإذا رؤي هلال ذي الحجة فلا يجوز لك أن تمس من أظافرك ولا من أشعارك شيئا حتى تبحل بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين ألا صلوا وسلموا على رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم وتوبوا إلى ربكم واستغفروه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جائل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي لا إله إلا هو إليه المصير والصلاة والسلام على رسوله النعمة المهداة والرحمة المسداة وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن هذه الأيام التي تواجهنا ونواجهها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياها ينبغي أن نستعد لها وأن نشمر ساق الجد حتى نرى ألا أننا قدمنا بعض الأعمال الخيرية التي نثاب فيها فمن الأعمال التي ينبغي أن تكسر في هذه الأيام المباركة الدعاء والاستغفار ذكر ذلك الإمام ابن رجب رحمة الله عليه في لطائف في لطائف المعارف فلذا ينبغي أن نكثر من العدلية لأن الأيام أيام مباركات ليالي العشر أوقات الإجابة فبادر رغبة تلحق ثوابه ألا لا وقت للعمال فيه ثواب الأجر أقرب للإصابة من أوقات الليالي العشر حقا فشمر واطلبا فيها الإنابة وما ما رجع منا فستنتر كوالكي ما سؤال بركة mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma ce wacce take gata da Allah subhanahu wa ta'ala ya lullube ta da faliloli da darajoji darajoji na kwanaki da darajoji na watanni da darajoji na ayyuka a inda Allah subhanahu wa ta'ala ko da yaushe yake mana kyaututtuka na alkhairai yake buɗe mana ƙofofi na alkhairai domin mu tafi wajensa cike da lada mu zama cikin bayansa waɗanda zai musu kyauta da aljannarsa maɗaukakiya daga cikin kyaututtuka manya-manya da Allah subhanahu wata'ala ya mana na kwanaki akwai kwanaki goma farko na dulhijja waɗanda sauran kwanaki kaɗan mu shige su ko kwana uku ko kwana hudu in wata ya yi nukusani sauran kwana uku in wata ya cika sauran kwanaki hudu waɗannan kwanaki Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi falalolinsu ya faɗi darajarsu Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi a ayyukan hajji yana cewa Allah ya sanya waɗannan kwanakin ne na aikin hajji domin musulmai su shaida abubuwa masu amfani a gare su amfanin nuka na addini amfanin nuka na rayuwa sannan su yawaita ambatan Allah subhanahu wata'ala akan abin da Allah subhanahu wata'ala ya azurta su da shi na dabbobin ni'ima a cikin wasu kwanaki sanannu an ruwaito daga ibnu abbasin radiyallahu ta'ala anhuma yana fassara wannan yace waɗannan kwanakin da Allah ta'ala yake musu sanannun kwanuka sanannun kwanaki sune kwanaki goma na farkon Zulhijja sune kwanaki kwanaki goma na farkon Zulhijja haka aka ruwaito daga Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhuma al-Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan a cikin sahihinsa a cikin kitabul idain sannan Allah subhanahu wa ta'ala saboda ya nuna mana darajar waɗannan kwanaki ya kama su iya rantsuwa da su duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya rantse da shi to yana nuna wannan abin yana da kima yana da daraja kuma yana nuna mana cewa mu ga darajarsa mu ji girmansa a cikin zukatanmu Allah subhanahu wata'ala ya ce ina rantsuwa da alfijir sannan da wasu darare guda goma sannan da shafa'i da wuce an ko daga ibnu abbas radiyallahu anhu ma har yanzu yace al ana nufin safiyar sallah safiyar sallah ita Allah ya rantse da ita goma kwanaki guda goma da Allah ta'ala ya rantsuwa da su ibn Abbas radiyallahu ma yace su ne goman farko na Zulhijja sannan Allah ta'ala ya rantsi da shafa'i shafa'i ibnu abbas ya fassara ya ce goma rana goma ga wata ranar sallah ya rantse da wutiri wutiri ranar tara ga wata al-imam ibn kathir rahmatullahi alayhi ya ambaci wannan a cikin tafsirin sa sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya ƙarfafa waɗannan bayanai da suka zo a cikin alƙur'ani a dunkule ya buɗe su ya ce babu wasu kwanaki da aikin alkhairi ya fi soyuwa a wajen Allah a cikinsu fiye da kwanaki goma farko na zulhijja sahabbai da suka ji wannan sai suka ce ya ma'aikin Allah ko da jihadi ne jihadi bai fi su ba annabi ya ce kwarai har da jihadi sai jihadi ɗaya jihadi kala ɗaya shi kadai ne waɗannan ayyuka a cikin waɗannan kwanakin ba su fi shi ba wani jihadin ne shine jihadin da za a fita na ɗaukaka kalmar Allah mutum ya fita da kansa da dukiyarsa ba za a dawo da komai ba dukiyar ta kare a wajen jihadin sannan shi kuma a karɓaransa a ciki to wannan shi kaɗai ne ya fi kai aikin alhairi a cikin waɗannan kwanaki masu daraja a cikin waɗannan kwanaki masu daraja ake da arafa ranar tara ga wata a cikin waɗannan kwanakin ake da yawmul hajji akbar wanda a mafi rinjayen maganar malaman tafsiri ranar hajji mafi girma ranar babbar sallah saboda haka magabata sun kasance daga sahabbai da almajiran su tabi'ai da tabi'ut tabi'ina sun kasance idan suka waɗannan kwanakin suka matso to suna ƙara zage dantse domin su ga me za su ɗiba na su na lada me za su aikata na aikin alkhairi shi yasa tashin farko shirin da suke yi ba su shiga waɗannan watanni da ƙazantar zunubi sai sun tuba domin mutumin da zai zama dama ta zo ta alkhairi ya zama yana cikin kazanta ta zunubi Allah ba zai taimake shi ya samu falalan waɗannan kwanakin ba so da haka suka kasance suna tuba masu manyan zunubai su bari masu ƙanana su bari su tuban ma Allah kuma su nemi istighfar su nemi gafara da rahama Allah subhanahu wataala cewa Allah ya gafarta musu har su sami iko su shiga waɗannan kwanaki masu alfarma masu daraja masu albarka su iya aiwatar da ayyukan alkhairi shi yasa idan suka shiga waɗannan kwanaki to daga cikin abubuwan da suke aiwatarwa suna azumce waɗannan kwanakin duka guda tara domin ranar sallah ba ranar azumi ba ce sai dai kamun baki da ake yi kafin a dawo idi in aka dawo idi daga nan kuma sai a yi buɗe baki ba azumi ba ne kamun baki ne to waɗannan kwanaki guda tara ana azumce su hadisi ya tabbata al-Imam an-Nasa'i rahmatullahi alayhi ya ruwaito shi da isnadi sahihi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya azumce ya rike azumin waɗannan kwanakin guda tara an ruwaito daga nana Aisha radiyallahu anha hadisin da ke cin karo da wannan malamai suna tattaunawa da suke yi a makaranta akan yadda suke hada waɗannan hadisai guda biyu amma dai abin da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumce waɗannan kwanaki guda tara ɗaya ga wata har zuwa tara ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumce su so da ka azumi yana cikin ayyukan alkhairi da ake nannan su a cikin waɗannan kwanaki masu albarka da wanda Allah ta'ala ya bashi iko mustahabbi ne ya azumta waɗannan kwanaki guda tara wadda ta fi ƙarfi a cikin kwanakin ita ce ranar tara ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama wannan ranar karara ya faɗi falalarta da azumce ta azumin ranar arafa ranar tara ga wata ina fata idan mutum ya yi shi Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe masa zunubansa ƙanana na bara da na bari hadisi sahih yana cin sahih muslim so da haka magabata sun kasance suna azumci waɗannan kwanaki daga cikin ayyukan alkhairi da magabata suke yi sun kasance suna sada zumunta wanda ka daɗe baka ziyarce shi ba sai ka ziyarce shi don Allah sannan sun kasance suna taimako a tsakanin junansu daga cikin abubuwan da ake bukata a irin wannan rayuwar da ake ciki lada ya fi ninkuwa na taimako a lokacin da aka fi bukatar taimako mutane suna cikin rayuwa ta mai akwai rashi a cikin al'umma waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya musu wadata ƙalubalensu ne wannan lokaci ne na su fito su taimaki al'umma a irin wannan kwanaki masu albarka Allah ta'ala zai ninninka musu ladaddakinsu tunda yana cin abin da ya kamata a ci an yi sannan daga cikin hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da wannan rana waɗannan watanni waɗannan kwanaki ɗan uwa masu daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ne hani idan mutum ya kasance yana da ikon yin layya to ya kame daga yanke kumba ko ɗiban wani abu na gashin kansa ko gashin jikinsa wato ba zai yi askin kowane bangare na jikinsa ba har sai idan ya yi layyarsa daga ranar da aka ce an ga watan zulhijja ɗaya ga wata to daga ranar mutum ya gama taɓa gashinsa ko taɓa kumbarsa sai layya wannan yana da kyau mu tunatar da junanmu amma wannan hukuncin bai shafi waɗanda za ka mawa ba za ka yanka raguna kaza a gidanka abin nan ba su suka sai ragunan ba kai ne kake son su musharaka da kai a cikin lada ki tarayya da kai a cikin lada ku su bai shafe su ba hukuncin kai kaɗai ya shafa amma idan matarka ka je mata rago ka ba ta za ta yanka ita a kan kakin kanta ragon ragonta ka ba ta to ita ma ba za ta yanke kumba ba Da ba mata ba su askin kai sai dai askin wasu ɓangarora na jikinsu to shi ma ba za ta yi wannan yana da kyau mu suna da junanmu a kai sannan yan uwa masu daraja wajibi ne ne farin ciki da irin waɗannan kwanaki da Allah subhanahu ta'ala yake azurta mu da su mu ɗauke su a matsayin wata dama da za mu riƙa amfani da su wajen yawaita addu'a ana buƙatar yawaita addu'a musamman ranar arafat ranar arafat rana ce ko ba ka filin arafat rana ce da ake fatan Allah subhanahu wa ta'ala da kayi addu'a zai amsa maka amma da sharadi ka shiga cikin waɗannan kwanakin kana mai tuba ya zama babu haƙƙin mutane a kanka babu zalunci babu cuta sai Allah maɗaukakin sarki idan ka ɗaga hannu ka roƙe shi sai ya karɓa maka mu yi amfani da waɗannan kwanaki mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye mana dukkan wata damuwa da nake ciki dukkan marasa lafiya a cikin mu Allah ya ba su lafiya waɗanda suke cikin kunci da waɗanda suke kwanci a asibiti da waɗanda suke cikin matsala ta rayuwa ni amfani da waɗannan kwanaki mu hoci Allah subhanahu ta'ala ya ba su lafiya ya yaye musu damuwarsu ni amfani da wannan dama mu yi ma shugaban ƙasar mu addu'a Allah subhanahu ta'ala ya bashi lafiya ya karfafe shi ya dawo mana da shi gida ya ci gaba da ayyukan alkhairi waɗanda ya fara wannan duk damar maki ne Allah madaukakin sarki yake ba mu a matsayinmu na al'ummar da ya zaɓa ya sa ta ta zama mafificiya a cikin al'ummatan da ya halitta bayan haka muna amfani da wannan dama mu ƙara ƙarfafa matasa waɗanda suke aiki da daddare da rana da safe domin su ga zaman lafiyar anguwan nan ya dawo yadda ya kamata ‘yan uwa waɗannan matasa suna da akwai bashi a kanmu nasu suna da haƙƙi a kan mu da ba za mu iya wannan aikin ba bani mu karfafe su da addu'a mu karfafe su da shawarwari masu dukiya su karfafe su da dukiya wajibi ne ne wannan kowa ya ga 'yan kwanakin nan daga fara waɗannan sintiri da waɗannan matasa masu albarka suke yi an ga yadda unguwa ta fara samun kirki na tabbatar da kowa a ɓangaren da yake ya kwana biyu bai ji ana guje-guje ba amma an yi yan watannin yan satuttukan da suka wuce ba ko watanni baya da rana sai ka kulle kofar gidan a nan guguwa so da haka mu goyi bayan su mu karfafe su mu ci gaba da musu addu'a Allah subhanahu wata'ala ya goyi bayan Allah ya kara musu ikhlasi a cikin zuciyarsu Allah kada ya sa su gaza mu kuma Allah kada ya gajiyar da mu wajen goyon bayansu sannan kada mu rika musu gaggawa mu ce ai kaza ba ai ba ai ana nan ana kaza ai ana yin kaza shari'ar musulunci ko ita ba duka banna take iya hanawa ba ba iya ba duka banna take a a hana mai banna ya fito yake shi mabannaci ne in aka yi wannan an ci nasara amma mabannaci ya fitowa da tuta banna da rana ana kallon shi ba wanda zai iya cewa tauke wannan al'umma ta shiga wani yanayi so da ka muna musu addu'a Allah ya musu albarka Allah subhanahu wata'ala ya saukan mana da alkhairi a cikin kasar mu Allah madaukakin sarki ya kara mana zaman lafiya da karfafa kan arziki da lafiya Allah madaukakin sarki ya taimaki shugabanninmu ya musu jagoranci ya tsare su daga aikata abin da ba daidai ba shugaban kasar mu Allah ya bashi lafiya a waɗannan kwanaki da suke fuskantar mu muke fuskantar su Allah ya kai mu muna da rai kuma muna da lafiya kuma muna masu tuba ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya sa albarka a cikin rayuwar mu da mu da iyalan mu gabaki ɗaya da zuriyar mu Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga talalabiya Allah ka tsare mu daga miyagun tabi'u Allah ka tsare mu daga sa'o Allah ka tsare mu daga shirka Allah ka tsare mu da bid'a Allahumma hadina fi man hadaita wa atina fi man afaita wa barik lana fi ma a'taita wasrif 'anna bi rahmatika sharra ma qadaita innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayka innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man 'adaita تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا اللهم إنا نعوذ بك من جيران السوء في دار المقامة اللهم إنا نعوذ بك من أولاد يكونون علينا أربابا اللهم إنا نعوذ بك من أزواج تشيبننا قبل المشيب اللهم إنا نعوذ بك من من الأخلاء الماكرين اللهم إنا نعوذ بك من الأخلاء الماكرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين منيبين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من دبس الشقاء وشماتة الاعداء وسوء القضاء برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك عيش السعداء وموت الشهداء والنصر على الاعداء والفوز في القضاء برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين الراهمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا ينفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا وكيلا ونصيرا اللهم كن لنا وكيلا ونصيرا ووليا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر ائمتنا اللهم ارزقهم البطانه الصالحه التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعذهم من البطانه السوء برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم خذ بايدي ائمتنا اللهم خذ بأيديهم اللهم دلهم على الخير اللهم دلهم على خير العمل وعمل الخير برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تردنا خائبين اللهم تقبل دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من الفقر ونعوذ بك من العجز ونعوذ بك من سوء الكبر ونعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر أوغاتنا وآمن روآتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك عن نغتال من تحتنا اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم ولا سيما الأئمة الأربعة منهم أبي بكر وعمر عمر وعثمان وعلي وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر